الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الاخره والاولى واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المجتبى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأصفياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى والتزموا بطاعته في السر والنجوى فيا أيها المسلمون تتعاقب الأعوام وتتوالى الشهور والأعمار تطوى والآجال تقضى وكل شيء بأجل مسمى وفي استقبال آمن وتوديء آخر فرص للمتأملين وموعظة للمتعظين وذكرى للمتدبرين وعبرة للمؤتبرين قال تعالى يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار فالعاقل, بال... فالعاقل البصير والحاذق القدير هو من يتخذ من صفحات الدهر وانطوائه وقفات للمحاسبة الجادة ولحظات للمراجعة الصادقة ومحطات للنذر في الأحوال والتفطن في الأوضاع إن المؤمن حينما يودع مرحلة من عمره ويستقبل أخرى فهو في حاجة ماسة لمحاسبة نفسه وتقويم مساره فحق على الحازم الموقن بالله واليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه ومراجعة ميزان ومراجعة ميزان حركاتها وسكناتها وتقييم مسارها في ماضيها وحاضرها ومستقبلها يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهلاك القلب من إهمال من من إهمال محاسبتها أي النفس ومن موافقتها واتباع هواها أخوة الإسلام مجامع الخير ومكامن السعادة في محاسبة المؤمن نفسه ينهاها عن كل غي ويزجرها عن كل إثم ويسوقها إلى موادن الخير وموارد البر ويكفها عن مواقع الآثام والشرور والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني وربنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عباد الله حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى إن العبد لا يزال بخير ما كان له وائذ من نفسه وكانت المحاسبة من همته أخي المسلم تذكر وأنت تودئ آمن وتستقبل آخر أن نجاتك من محاسبة نفسك وفوزك في معاهدة ذاتك هل تجدك عاملا بمقتضى أوامر الله وأوامر رسوله هل أنت داعي لله في كل شأن متبع لرسول الله في كل لحظة وآن هل كففت النفس عن العصيان وزجرتها عن الآثام هل قمت بحقوق الخالق كاملة غير منقوصة هل أديت حقوق المخلوق وافية غير مبخوصة هل تفقدت نفسك وما فيها من الموبقات وآلجتها عما فيها من المهلكات ألا فليكن لك من تلك المحاسبة ما يكفك عن المناهي والسيئات ويسوقك إلى فعل الأوامر والطاعات ولا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويؤخر التوبة بطول الأمل قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقسد قلوبهم وكثير منهم فاسقون إخوة الإسلام الأمر أوام وسنوات والمؤمنون الموفقون في زيادة من الخير والتقوى وفي سعي حثيث للفوز بالأخرى مهما مهما توالت عليهم الأعوام المتقون في كل زمن وحين لا يزدادون بالأعوام إلا خيرا وبرا ولا تمر بهم السنون ولا تمر بهم السنون إلا وهم في مصارعة للخيرات واغتنام للصالحات فربنا جل وعلا يذكرنا بوصية ألا وهي قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ورسولنا يقول في دعائه اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير ويقول ويقول صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله معاشر المسلمين في انصرام آمن وهلول آخر موعظة وتذكير بأن هذه الدنيا لا تبقى على حال أماني أمانيها كذبة آمالها باطلة عيشها نكد المرء منها على خطر إما نعمة زائلة وإما بلية نازلة نئيمها ابتلاء جديدها يبلي ملكها يفني أيامها معدودة آجالها مكتوبة هي بمثابة ذل زائل والله المستعان وعليه التكلان قال تعالى يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار فطوبى لمن لم تشغله هذه الدنيا عن الاستئدال للدار الباقية وهنيئا لمن لم يغتر ببريق هذه الدنيا عن الاستئداد ليوم الرهيل فحق على كل مكلف وهتم على كل عاقل وهو يودع آمن ويستقبل آخر أن يقف وقفة أن يقف وقفة صدق يحاسب فيها نفسه وليعلم أن هذه الدار متاع حاله فيها بين ماض ولا ولا يدري أي بين ماض ولا يدري ما الله صانع فيه وآجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه إخوة الإسلام في استقبال آمن وتوديع آخر تأملات للمتأملين ومواطن تدبر للمتدبرين وإن من أهم ما ينبغي لكل مسلم تذكره وتدبره لتلك المآسي التي وقعت في شمال نيجيريا في العام الماضي من الأفعال الإرهابية والأعمال الإجرامية التي ما صبت إلا في خدمة الأعداء فهري بمن زلت به القدم وشان منه القول والفعل أن يتقي الله جل وعلا وأن يعلم أن الله جل وعلا له بالمرصاد لأنه آذى عباده وضار بخلقه والله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا إخوة الإسلام تمر الأعوام والأمة الإسلامية هبلى بالمشكلات وثكلى بالفتن والمغريات فلا بد من نفض الغبار ومراجعة المسار وإن بداية كل عام هجري يذكرنا بحدث عظيم غير مجرى التاريخ إنه حدث الهجرة المحمدية عليه أفضل الصلاة والسلام حدث جعله الله طريقا للنصر والعزة ورفع راية الإسلام وتشييد دولته وإقامة صريح حضارته فأسى الأمة اليوم فأسى الأمة اليوم أن تعلم أن صلاحها وسعادتها وسعادتها وعزها مرهون بمثل هذا الحدث ومرهون بالتمسك بالإسلام والتزام بحقائق الإيمان والاعتصام بحبل الرحمن فلن تحقق الأمة قوة ولن تحصل عزة ولن تبلغ مكانة مرتفعة حتى يتحقق في في واقعها وفي واقع حياتها الأمل الكامل الشامل بالإسلام عقيدة وشريعة علما وأملا سلوكا وتحركا حكما وتهاكما إن الأمة الإسلام لن تنجو من مصائبها وآلامها ولن تتغير أهوالها وتحقق آمالها ولن تبلغ مجدها التليد وعزها المستلب وديارها المكتسبة وحقوقها المنتهكة حتى يتحقق الإسلام في حياتها واقعيا عمليا محسوسا مشاهدا ملموسا في كل نواهي الحياة فإما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن فمن اتبع هدايه فلا يضل ولا يشقى فيا قادة المسلمين ويا علماءها يا دعاة الإسلام يا مفكري المسلمين يا رجال التربية والتعليم والإعلام يا هملة الأقلام المسؤولية عزيمة المسؤولية أمام الله جل وعلا عزيمة فليؤدي كل أمانته وليقم بواجبه قبل فوات الأوان وقبل الأرض على الواهد الديان أمة الإسلام مضى آم من حياتنا وقد كثرت الفتن وتلا وتلاطمت أمواج المهن واستحكمت الشهوات وكثرت الشبهات وتعددت المشكلات والتحديات فلا خلاص للمسلمين من هذا كله إلا بأن يتجه المسلمون جميعا حكاما ومحكومين شبابا وشيبا رجالا ونساء علماء وآمة اتجاها صحيحا بقلوبهم وقوالبهم إلى الوحيين وإلى الأمل بهما والتمسك بهديهما على منهج سلف هذه الأمة فبذلك تحصل الرفقة والقيادة والكرم والعزة والسيادة وربنا جل وعلا يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ويقول جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا عباد الله اتقوا الله جل وعلا والتزموا بتلك الحقائق بتلك الحقائق العظيمة أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله دكان يبويا تبتغى الله يبو من يوى wanda yake tattare da albarka ga mammiya kamar yadda ubangijinmu yake so ya yarda ina shaidawa babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa da rayuwar na farko da rayuwar ƙarshe duka ainihin duniya da lahira nashi ne ina shaidawa lallai annabi mu Muhammad bawansa ne ko manzon ne zaɓaɓɓen annabi zaɓaɓɓen manzo tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka biyo bayansu da kyautatawa har tashin kiyama Allah ya saka mu a ciki ya bayan Allah mu sani lallai mu ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa mu lizimci masa ɗa'a a fili da ɓoye ya ‘yan uwa musulmi, mu sani lallai wato shekara ta zo ta wuce ta ƙare, da wata ya zo ya ƙare wani watan ya zo, hakanan rayuwa yau da gobe, da yadda ake nannaɗe ta kamar da kasan ana naɗa tabarma, hakanan wato ajali da yadda yake zuwa ya ƙarar da wanda ajalin ya zo masu, duka waɗannan abubuwa suna tafiya ne da lokacinsu ambatacce a wurin Allah. saboda haka fuskantar sabuwar shekara da yi ma wata shekara ban kwana da ta gabata wannan wata dama ce wacce masu lura za su sami wa'azi za su wa'astu akan haka da wanda suke ainihin masu tunani za su tsaya su yi tunani akan haka da masu lura da al'amura yadda za su tsaya su lura su gane abin da Allah ke cewa ya Allahu laila Lailawan nahar Allah shi ne wanda yake jujjuya dare da rana yanzu rana an jima muna da rai dare kullum haka Allah yake yi da haka kwana bakwai zai ƙare da haka wata zai ƙare da haka shekara za ta ƙare shi yasa sai Allah ya ce inna fi zalika la'ibratan li ulil absar lallai cikin wannan a kwana a tashin akwai abin la'akari akwai abin tsokaci akwai abin lura amma ga masu basira ga masu fahimta masu ganewa Allah ya saka mu a cikinsu ya ‘yan uwa mai hankali mai basira mai ƙwaƙwalwa mai hazaƙa wanda shi ne yake ɗaukan rayuwarsa wato ainihin fayil ɗin rayuwarsa da takarda ta rayuwarsa yadda ake jujjuya ta yau wannan ta ƙare a juya a sake buɗe waccan a naɗa waccan wannan mai hankali shi zai tsaya ya lura ya makansa muhasaba ya makanshi hisabi da kanshi ya lura lalle wannan lokaci ne na gaskiya yadda wannan shekara ta wuce wata ta zo to wallahi wata ba za ta zo ba za a wuce da ni za a wuce da kai wata tasha ce da ya kamata irin wannan lokacin da ya kamata ka tsaya kai kallo ka lura wato ka faɗa ku ka gane cewa wannan fa ƙarewar shekarun suna tafiya ne tare da ƙarewar naka shekarun da ƙarewar nawa yau an gama waccan shekara da ni da kai to wacce ta shigo ta yiwu a gama da kai ta yiwu ba za a gama ba domin wasu bara an gama waccan da su wacce ta wuce an gama da su ya uwa mumini shine wanda yake lokacin yin bankwana da wata shekara ko wani kwana da ya wuce masa ko wani wata ko wuni yakan zama wani lokaci ne na rayuwarsa da zai gane cewa wancan winin ya wuce yau ina cikin wani wannan watan ya wuce gobe ina cikin wani wannan shekarar ta ƙare yau ga wata na fuskanta to akwai bukata mai tsanani in tsaya in na hisabi in na wato ainihin asesin ɗin kaina da kaina wannan magana ce ta gaskiya bawa wanda yake mai himma wanda yadda da Allah ya imani da Allah da ranar lahira baya rafkana baya gafala da yi kansa hisabi da kanshi baya gafala wajen yin muraja'a ya sake review ɗin ma'aunin shi ya ga waya yake ne ma'auninsa na lada yana cika ko yana nan ba komai bawa mai hazaƙa shine wanda baya barin motsinsa da shiru ɗinsa face yana masa muhasaba da abin da ya wuce na rayuwarsa da wanda yake ciki da wanda zai zo wannan abubuwa su ne rayuwa me ya wuce me nake ciki gobe me zai zo to duk mai hankali baya rabkana ba tare da ya nema kansa hisabi ba ibn qayyim Allah ya masa rahama da ya zo tattauna irin wannan magana ta muhasabatun nafs yake cewa duk da wasu malaman suna cewa maganar wato ainihin shi ma ɗauko ta yana cewa ainihin halaka ne ga zuciya ko ga mai zuciyar ko ga mai wannan ran ya zama ya rabkana ga barin yi ransa hisabi da hakanan har wa yau ko kuma ya riƙa bin son zuciyar tasa duk inda ta auka ya bita to wannan halaka ce ya ‘yan uwa musulmi mu sani dukkan matattara ta alkhairi da wuraren da za a ci nasara a sami ganewa da samun aljanna to gaskiya suna tattare da yi kai hisabi domin me da shi ne maza za ka yi makan katsawa me kai yau na alkhairi me kai na sharri na alkhairin ka ƙara na sharrin ka jabirki ka tuba saboda haka ainihin mai kansa hisabi shine yake hana kansa daga aiki na barna da aiki na zalunci yake maransa tsawa daga dukkan wani sabo da takan iya auka ya jata kuma ran nasa zuwa ga wuraren alkhairi da wuraren yin da'a ga Allah ya tsare ta mata fada dangane da aukawa wuraren sabo da wuraren sharri shi yasa aka ce mai wayo shine wanda ya wato ainihin tirsasa ransa ta zama tana yin aiki don gobe kiyama sannan mai wayo ko kuma sha-sha-sha soko wato ainihin gajiyayye shine wanda ke bin son zuciyarsa da inda ta ja shi ya bi gurace-gurace da take kulla masa ya ruɗu da su ya ta shirmensa wannan shine soko shine al'ajizu amma mutum mai wayo mai basira Shi ne wanda ke jama zuciyarsa birki sai abin da Allah yake so shi yasa ma Allah yake gaya mana a cikin wata aya mai girma ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah sannan ku duba rai ta duba wa mai ta gabatar dan gobe ba gobe ta wayewa garin gobe ba 'yan'uwa uwa Allah ke nufi, gobe ta ƙiyama Allah ke nufi, saboda haka Allah ya ce, ƙullaha ku ji tsoron Allah, inna Allah khabirun bima ta'malun Allah zai ba ku labari game da duk abin da kuke aikatawa a nan duniyar kaga Allah ya ba mu wato labari mai rai ta duba mai ta gabatar dan gobe shine hisabi yau mene daga hudowar rana zuwa yanzu daga yanzu mai zan kafin ta faɗi daga dare zuwa wayewar gari ka riƙa tsayawa kana ma kanka faɗa da kanka ya bayan Allah shi yasa magana ta zo ana jingina ta daga Umar ɗan Umar ɗan Khattab yana cewa ku yi makan ku hisabi gabanin ai maku hisabi ku auna mizanin ku ko ku auna kanku da kanku gafin a auna ku ya ’yan uwa musulmi hakanan hassanul basari babban tabi'in nan shi ma yake cewa lallai bawa ba zai gushe ba yana cikin alkhairi muddin da ya nema kansa wa'azi da kansa wakanan wato yima yana kuma yin muhasaba da kanshi baya sakaci to yawa ya ‘yan uwa akwai bayan Allah da wa'azin ma ba sa zuwa su ji, duk inda za su ji a ɗanyi masu a gaya masu ba su si ma kansu da kansu ba, a a masu ma wa'azin ba sa so, wai saboda ka a taka musu birki daga abin da ransu take so, to gashi magabata suna cewa wato ainihin bawa ba zai gushe ba yana cikin alkhairi mudun yi ne kansa faɗa da kanshi yana ja ma kanshi wato birki ya ‘yan uwa musulmi ka sani ya ɗan uwa lallai ga ka yanzu kana ban kwana ko ka yi ban kwana da wata shekara kuma kana fuskantar wata sabuwa wato shekarar saboda haka sai mu duba mu ga tsiranka ya kai bawa da mu ga baki ɗaya da samun rabauta ka da dacewarka shi ne alkawarin da tsakanin tsakaninka da Allah yana nan kana muraja'a shi kana cika shi da ni da kai da mu duka mun yi alkawarin mun zo Allah za mu bauta ma shi kadai kuma yadda sa ya koyar to wannan ma muna review muna dubawa yaya hakan muke haka nan har wa yau ka sani wasu tambayoyi da ya kamata ka yi makanka yayin da kake makanka muhasaba shine wato shin ainihin kana ta aiki bisa gwargwadon umarni na Allah da umarni na manzo a rayuwarka shin kana nan kana mai Allah ɗa'a a cikin dukkan sha'aninka kana nan mai biyayya ga sunnar manzo a dukkan faɗi tashinka komai na ibada sai da manzo ya koyar mu'amalarka zamantakewarka shin ko ka kama da ka tsara ranka daga saɓan Allah kai mata tsawa daga aukawa cikin ayyukan saɓo shin ko ka tsaye da bada da haƙoƙin mahalicci cikakku ba tare da tawayewa ba ko kana ba da haƙoƙin bayi ababen halitta matarka kinan ‘ya'yanka maƙwabta da sauransu su ma kana ba su haƙoƙinsu hmm? shin ko ainihin kana binciken ranka da kanka dangane da shin ko ta auka cikin wani hanya ta saƙo ka dawo da ita ka magance wannan abin ka daina daga abin da da can ta aukar da kai ka halaka shin ko ka sani ya ɗan uwa wannan muhasaba ɗin da aka tambaye ka kullum ya kamata kai makanka wannan in kana yi to ka ci gaba ka kame kanka daga abubuwa na ɓarna abubuwan da Allah ya hana da abubuwa na saƙo munana ka ja ka zuwa ga umarnin Allah da ya masa da'a sannan ka kasance kada ka zama cikin waɗanda suke burace-burace da zaton wai lahira ta su ce ba tare da aikin lahira ba, ka riƙa yaudarar kanka sannan kana nan kana ta saƙo ba tuba, kana tsammanin rayuwa za ta maka tsawo wanda ba ka da tabbas. Wannan kuskure ne wai kai ta tsammanin lahiran mata ku ce yadda kake yi a nan can ma haka ba tare da aikin lahira ba wannan kuskure ne yasa Allah ya ce shin lokaci bai yi ma wanda suka yi imani ba ne cewa zukatansu su tsorata su firgita su tuna ambatan Allah da kuma abin da Allah ya saukan na gaskiya shine alkur'ani kada wasu yadda su kasance kamar waɗannan da aka ba su littafi gabaninsu Yahudu da Nasara kenan rayuwa ta tsawaita a gare su da lokaci zukatansu suka ƙeƙashe mafi yawansu wato fasikai ne kada fa su mumine su masu zama haka ma'ana kar mu zama kamar yahudu da nasara wanda Allah ya la'ance su ya tsine masu akan harshen annabawansu da manzanninsu saboda me zukatan suka kekashe suka kangare to mu kar mu yadda da wannan ya'yan uwa musulmi rayuwa da ainihin shekaru da suke jujjuyawa suke gudana to lallai muminai na gaskiya wanda suka Allah ya datar da su da ƙara ayyuka na alkhairi da ƙara ayyukan taƙawa su ne wanda suke gudu suke gaggawa suke hanzari wajen neman rabauta gobe kiyama hakanan su ne waɗanda rayuwar ko kuma gudanar shekarunsu suke ƙara masu ayyuka na alkhairi masu taƙawa su ne wanda a kowane zamani a kowane lokaci rayuwarsu take ƙara masu ayyuka na alkhairi take ƙara masu ayyukan ɗa'a wayewa gari wayewa wato kaiwa dare shiga wata wucewar watan zagayowar shekara domin ba cewa aka sai shekara ta ƙare za ka riƙa makanka hisabi ba kullum za ka yi makanka hisabi shi yasa annabi kullum nihin in gari ya waye zai yi askar na safe wanda suke ƙunshe da yi makai hisabi idan maraice ta yi ya yi azkar na maraice wanda suke kunshe da yi kai hisabi lokacin salloli ya yi azkar lokacin fita gida shiga gida shiga kasuwa fita duk waɗannan azkar suna cikin abin da suke kunsa yi kai hisabi ba a cewa sai shekara ta kewayo har a ce za a yi bikin cikar shekara har za a yi hutun shekara har za a yi waye wannan kuma wasu abubuwa ne sababi da ba a san su ba sai tasirantuwa da kiristoci da shi'a duk su aka san wannan bike-biken bikin new year bikin wato ainihin haihuwar annabi isa bikin waye duk daga nan aka samu aka aro aka yafa amma musulunci kullum ake so ka tuna in gari ya waye to fa wancan ya wuce mai kai kuma wannan yinin mai zakai haka nan in shekarar ta zo hakanan in wata amma a ɗauka sai ƙarshen shekara wai shine za a a'a wannan ma bayanin da muke yi muna yi ne don ka sani cewa ga abin da ya dace ga abin da bai dace ba saboda haka masu taƙawa su ne rayuwarsu take ƙara masu alkhairi sannan kuma su ne ainihin wanda in shekara ta wuce to sukan tsaya su ma kansu hisabi mai suka yi na ayyukan alkhairi wace nasara suka ci wani ayyuka na gari suka yi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yi mana babban wasiya yake cewa ku yi gaugawa ku yi hanzari zuwa ga neman gafarar ubangijinku da neman aljannan nan wacce ta kamar fa'in sama da ƙasa ya ‘yan uwa Allah ya ce Allah ya tanaje ta ga masu taƙawa Allah ya sa mu cikin almuttaqina hakanan manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma yake cewa a cikin addu'o'insa Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair ya Allah ka sanya rayuwa ta zama alƙarin alkhairi a gare ni kullun rayuwarka to addu'a zaka Allah ya sa alkhairi ce karuwa wato samunta hakanan wani hadisin yake cewa mafi alkhairin ku wanda rayuwarsa ce tsawo sannan kuma ayyukansa kyawawa suka ƙaru kaga ba rayuwa ce tsawo sannan ana ta daɗa lalacewa ba ana daɗa saɓan Allah in rayuwa na tsawo ana ƙara ayyukan alkhairi mizani na ƙara nauyi to wannan shine mafi alkhairi ya ƴan uwa ya jama'a ta musulmi ku sani lallai wucewar shekara da kuma shigowar wata wa'azi ne tunatarwa ne cewa wannan duniya ita ma ba za ta zauna ba ita ma za ta tafi yadda ka ga shekaran nan ta wuce to haka duniyan ma za ta ƙare gurace-gurace da hayaniyar duniyan nan duk ƙarya ce saboda haka karkaru ruɗu da ita ba abin da ke cikin duniya sai gurace-gurace sai wato ainihin wahala shi mutum kullum a cikin duniyan nan Ba ya cikin komai sai cikin haɗari ni'ima in ta zo mashi tsoro yake kar ta gushe haka nan idan bala'i ya zo mashi yana nan tsoro kada ya zo mashi in ya zo zai iya haƙuri ko kuwa ni'ima in ta zo wani bin ta zama bala'i ta dukiya ta mulki ta lafiya haka nan ya ‘yan uwa in ya sami sabo ya san zai zama tsoho in mulki ya samu ya san zai ƙare haka nan ya ‘yan uwa mu sani lallai kwanakin namu kansu ƙirɗiɗɗigaggu ne lissafaffu ne hakanan wato ajalinmu yana nan an rubuta shi ba wanda za a ƙara mai sakan ko minti yadda Allah ya rubuto hakanan kai kamar inuwa ce ɗazu da safe inuwar kana gabas a wato tana yamma yanzu ta gushe ta koma gabas to hakanan wallahi haka rayuwar nan take shi yasa Allah ke ba mu labari yake cewa ya ƙaumi ma hadhihi alhayatu dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar wannan duniya dan wurin jin daɗi ne dan kaɗan rayuwar lahira ita ce gida na dabbata gida na zama dindindin saboda haka madalla ga wanda bai shagala da duniyan nan ba ga wanda ya ta tattali don lahirarsa madalla ga wanda bai rudu ba da wannan rudin duniyar da adanta da hayaniyarta ya ta ƙoƙarin tattali don gobe kiyama saboda haka ya uwa mu sani lallai ya wajaba ga dukkan mukallafi namiji ko mace mai hankali ya tsaya ya ban kwana da shekarar da ta wuce ya fuskanci wannan shekarar ya tsaya tsan ya gani tsayuwa ta gaskiya ya makansa muhasaba ya makansa fada ya makansa wa'azi ya ja makan shi kunne da kanshi ya sani wannan gidan na duniya ba wurin tabbata ba ne yana nan tsakanin abu biyu kwanakinsa da suka wuce bai sani ba abin da ya an karɓa mai abin da ya aikata ya zama yarda je wurin Allah sannan sauran abin da ya rage bai sani ba me zai aikata a ciki wannan haɗari ne guda biyu da ɗan adam ke ciki kwanakinmu da suka wuce me muka an karɓa sannan wanda suka zo nan gaba me za mu yi haka rayuwar take ya ɗan uwa musulmi mu sani fuskantar sabuwar shekara da yamman kwana da shekara da ta wuce wannan abin la'akari ne abin wa'azi ne abin tadabburi ne musamman ga mu 'yan najeriya ya kamata ga dukkan musulmi ya tuna ya tuntuntuni ya natsu abubuwan da suka faru shekara da ta wuce na bakin ciki da damuwa a wannan ƙasa tamu musamman arewacin najeriya na abin da aka aikata na ta'addanci daban-daban da ayyuka na ɓarna na fasadi da zubar da jini da ɓata dukiya al'umma da kassara kasuwancin 'yan uwa wannan aiki ne da aka yi ba abin da ya zama face taimaka ma makiya kafirai da ba su dama su su ƙara ƙarfi sannan musulmi su ƙara rauni su ƙara lalacewa saboda haka duk wanda suka yi wannan aiki da wanda ake amfani da su da suwa gabanin yin su ji tsoron Allah wallahi su tuba su kame hannayensu su daina wannan aiki su sani Allah na nan a madakata kuma Allah ba zai bari ba an cutar da bayansa an wulakanta halittarsa an cutar da al'umma saboda haka duk ko wanda ya cutar da muminai maza da muminai mata ba tare da wani haƙƙinsu ba haƙiƙa ainihin ya ɗauki zunubi mai girma kuma Allah sai ya saka mana saboda haka ya ‘yan uwa wannan ƙalubale ne a gare mu ga zaɓe yana fuskantowa ya kamata mu zama a faɗake mu zama ala basira ana nan ana so a yi mana abin da aka yi mana ajiya abin so a yau a yi mana abin da aka yi ajiya ya kamata dukkan musulmi ya zo mai hankali ya zama ya san waye ɗan takarar shi ko kuna nan a rarraben a warwatse su kuma suna nan harhaɗe da sunan wai ba a maganar musulunci wai maganar siyasa kawai ake ba magana addini a ciki ba ruwan wata jam'iyya da addini ƙarya ne wannan magana banza ce Allah ya halice ka dan ka bauta masa akwai wani abu da za ka yi babu addinin ka mai rayuwar mai amfanin ka ba addini saboda haka ya kamata a daina yaudarar ku yasa baka taba jin wani arne ya buɗi baki a ƙasar nan ya ce shi siyasa shi ba ruwan addini cikinta amma kai sai ka ji wancan ya buɗi baki wancan ya buɗi baki saboda haka ku yi hattara 'ya'yan uwa musulmi shekaru suna ta shuɗe mana al'ummar musulmi tana ɗauke da mushkiloli iri-iri da abubuwa fitintunu da rudu wanda suke fama wanda babu makawa sai mun tsaya mun kakkaɓe waɗannan abubuwa mun sake sabon fayil na rayuwarmu mu sake sake dubawa mu gaya muke jeya muke yau me mafita a gare mu me wannan abin da ya faru hijirar da muke yanzu cewa tarihin tunawa da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda Umar ya ɗauke ta yasa a riƙa lissafi da ita a riƙa komai da ita wanda ta cika shekara kaza ga hijiran manzo to wannan hijirar ba abin da ta haifar illa ƙara ƙarfi ga musulunci ƙara ƙarfi ga wannan al'ummar da tabbatar da daula ta musulunci annabi ya yi hijira ya tafi madina aka asasa daula ta musulunci wannan hijirar ita ce fa a yau wani zai ce maka yau za a yi bikin tuna da kaza ba ruwan annabi da maganar biki sahabansa ba ruwansu da biki sai aiki to sai mu dawo mu duba me zai dawo mana da izzan mu da mu, da ɗaukakanmu da mutuncinmu wannan ba abin da zai dawo mana da shi sai mun dawo mun riƙe ƙur'ani mun riƙe sunna mun riƙe imani mun riko da igiyan nan ta ubangiji igiyan mai rahama sai mun da mun tabbatar da wannan wallahi Allah zai da mana da mu zai da mana da izzan mu da mu da matsayin mu amma muddin muna nan har yau muna tunanin ba riƙe ƙur'ani da sunna bisa fahimtar magabata ba ita ba ce mafita mu ne to har yau muna nan gidan jiya ko muna ba da dama da ainihin chance ga kafirai su daɗa murkushe mu ya ‘yan uwa musulmi mu sani tabbas wannan al'ummar ƙimata da darajarta ba za ta taɓa dawowa ba sai mun dawo mun tabbatar da duk abin da Allah ya umarce mu da shi shi yasa ainihin mai Allah ya umarce mu da shi ƙur'ani shi yasa Allah ke cewa fa in ma ya'tiyannakum minni hudan idan shiriya ta zo muku daga gare ni wannan magana ce da ake ma annabi adam lokacin da za a sauko shi nan ban ƙasa idan shiriya ta zo shi ne wahayi haske daga Allah kuka riƙe shi saboda haka ne Allah ya ce famani ta ba hudaya ya zullu wala shika ba za ya ainihin fata ba ba kuma zai taɓe ba saboda haka annabi adam Allah ya saukar da shi ban ƙasa su sun bi Allah sun bi annabin zamaninsu to waɗannan ba za su taɓe ba duk wanda ya bar Allah ya bar manzo yana cikin taɓewa Allah ya tsare mu saboda haka ya ‘yan uwa musulmi musamman shugabanni da malamai da masu jagoranci da wanda suke kiran su wayayyu na wannan al'ummar da ainihin malamai masu gabatar da harka ta tarbiyya karantarwa kenan makarantu daga sama har ƙasa da 'yan jaridun da ainihin masu rubuce-rubuce a jaridu ko a majallu ko a ina ne wallahi su tsaya su ji tsoron Allah su sani nauyin babba ne amana fa tana nan a kansu amanan wannan al'umma ɗin wajibi su tsaya su mai da hankali su sani lallai lokaci yayi da kowa zai amfani da damar da Allah ya bashi da alƙalaminka da bairanka da dukiyarka da matsayinka da rawaninka da ɗamararka da komai Mutuncin mu ya dawo cin mutuncin da ake mana a taka masa birki wanda kuma duk yake da dama bai amfani da damar ba wallahi Allah ba zai bashi ba kuma Allah ba zai ba al'ummarsa a wulakance ba sai Allah ya kawo wasu wanda za su taimaka ma addininsa da al'ummarsa Allah ya ɗaukaka wannan al'umma saboda haka ‘yan siyasanmu da dukkan wani mai wata dama ya ji tsoron Allah al'umman nan ga ta nan gare ku al'umma ce ta Allah al'umma ce ta manzo fitintunu sun faru masu yawa a cikin wannan ƙasar tamu abubuwan ba da ƙalubale ba za mu iya lissafa shi ba a wannan lokaci muna magana shekara ta cika wata shekara za mu fuskanta ƙalubale mai yawa yana nan yana fuskantar mu ba abin da zai gyara sai mun dawo mun tsarkake zukatanmu dukkan ɓangarorin al'umma kuwa kakaf ɗinsu masu hukunci da wanda ake ma hukuncin matasanmu da dattawanmu hakanan mazanmu da matanmu malamai da wanda ake koya mawa haka nan ya uwa dukkan mu sai mun ja mun fuskanci Allah fuskanta ta gaskiya mun fuskanci ƙur'ani mun fuskanci sunna mun riƙe su a matsayin manhajinmu bisa fahimtar magabata da wannan ne Allah zai kawo mana canji zai kawo mana gyara shi yasa ya'yan uwa ba Allah ke gaya mana waɗannan da suka yi imani ba su imanin imaninsu da komai ba to waɗannan suna cikin aminci suna cikin security suna cikin natsuwa saboda haka me zai sa mu sami natsuwa mu sami kwanciyar hankali ko fice nemi na kan shi shine mu dawo mu riƙe imani kar mu cuɗanya shi da komai domin Allah yana cewa inna Allah wa anil ladina amanu Allah yana ba da kariya ga waɗannan da suka yi imani Ya'yan uwa Allah ya ƙara mu da imani Allah ya ƙare mu da imani Allah ya ƙara mana takawa wannan shekara da ta shigo dukkan alkhairanta Allah ka haɗa mu da ita wacce ta wuce abin da muka yi na ba daidai ba Allah ka gafarta mana abin da muka yi na daidai Allah ka sa a mizanin mu dukkan alkhairan wannan shekara Allah ka haɗa mu da su sharrin da ke ciki Allah ka tsare اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن صحابته الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأن عنا معهم بعفوك وجودك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر من نصر دينك اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك المؤمنين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك عبادك المؤمنين اللهم أظلمنا اللهم أظلمنا تحت ذل عرشك يوم لا ذل إلا ذلك يا أرحم الراحمين اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر سبحان ربنا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر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 إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده أنا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر طيب السلام عليكم السلام عليكم 咋了